alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu al'atamman al'akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'adu yan uwa masu kallo da sauraren mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato barkanmu da sake haduwa a cikin shirin muna a faro daga tushe inda muke karatun littafin arba'una hadith kuma kamar da muka sha bayani wannan karatun na masu farawa ne da haka muna bayanin hadisan yadda kowa zai fahimce su ne ba muna zurfafawa cikin wasu bayanai ba wanda suka shafi wasu keɓantattun mutane kuma wannan karatun asali ne don facebook asali ne don mutanen da ke facebook don mutanen da ke facebook su gani su fa'idanta amma bai hana kilo nan gaba a sashi a wani gidan talabijin ko gidan rediyo wannan shine shiri na bakwai jiya a shiri na takwas mun tsaya hadisi na tara yau kuma za mu tashi hadisi na goma imamun nau ya ce alhadithul ashir hadisi na goma an abi hurairata allahu an hukala kun ganin ya ambaci abu huraira jiya kuma ya ce an abi huraira abdurrahman bin sahar sai da ya faɗi sunan shi ya faɗi alkunyar shi yanzu kuma ya tsaya shi abu huraira sauran mutane kamar sai na umar da ya faɗi cewa an abi hafsin umar amirul mu'minina umar bin khattab amma da ya dawo sai ce an umar don shi ya fi shahara da umar shi kuma abu huraira ya fi shahara da alkunya ta yi wata wani mutum ya fi shahara da suna na ce mai baban wani amma dai suna ne aka fi sani kamar shi sai na umar ana ce mai abu hafsin amma ya shahara da umar kowa ya san shi da umar shi kuma abu huraira ya shahara da alkunya ta yi abu huraira baban yar karamin musa amma ya fi shahara da wannan akan suna ne amma suna ne abdurrahman bin sakhar da haka zai yi wani ya shahara da alkunya hatta janyi kamar abubakar ma abubakar siddiq mun faɗi suna ne abdullahi bin abi kuhafa amma in ka ce abdullahi abdullahi babu wanda ya san abdullahi da kake magana amma da ka ce abubakar siddiq kowa ya san shi don haka cikin mutane akwai wanda sun fi shahara da sunansu kamar sayyidina umar kamar sayyidina uthman kamar sayyidina ali bin abi talib akwai da suka fi shahara da alkunyarsu kama abubakar kama abu huraira allah ya kara musu yadda duka ya ce ana bi huraira ta radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allah tayyibun la balu illa tayyiban allah tsarkakakke ne baya karba komai sai tsarkakakken abu kamar yadda saba zan fassara ta kwana sannan inda dawo in yi bayani وإن الله أمر المؤمنين bima mara bihil mursalina kuma lalle Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni faƙala ta'ala sai Allah ya ci game da manzanni ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha ya ku manzanni ku ci daga kyawawan abubuwa halas abubuwan da aka halasta sannan ku yi aikin kwarai wa ta'ala sai Allah ya ce game da muminai su kuma ya na amanu kunu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wayanda kuka yi imani ku ce daga kyawawan abubuwan da muka azzata ku da su wata kame da Allah ya umarci manzanni ne su ci halas haka Allah ya umarci a su ma su ci halas thumma zakara rajula sannan annabi ya ambaci wani mutum yutilu safara mai doguwar tafiya ash'atha akbara mai gizo ga kai mai kura ga kafafu in mun tuna hadisin sai na umar mun yi magana mutumin da ya yi doguwar tahiya ya zo babu wanda ya san sha unguwa amma zan mamaki ga kai ne baki kirin gashi ne baki kirin sanar tufafi ne fari fas wannan ba siffan mai tafiya ba ce amma wa gaga mai tafiya na kwarai don wancan sai muka gana ashe mala'ika jibrilu ne haka ba doguwar tahiya ya ba kawai bullowa ya zo wurin don shi ya zo da wannan siffa kammalalla amma wannan da yake mutum ne ya yi doguwar tafiya sun mazakar rajula ya tsilu safara sai zan ash'asa ash'asa mai gizo ga kai agbara mai kura ga kafafu ya muddu ya dai shi ila sama yana daga hannuwa ne zuwa sama ya rabbi ya rabbi yana ta addu'a yana cewa ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun amma abinci ne da ya ci haramun ne wa mashrabuhu haramun abin da ya sha haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin da ya sa haramun ne wa guziya bil haram an ciyar da shi an rene shi da haramun fa anna yustajabu lahu ta yaya za a an samu mai irin wannan halin rawahu muslim muslim ya ruwaito shi ɗaya wannan hadisi abin da yake koya muna muhimmancin cin tsarkakakkun abubuwa abubuwa kyawawa abubuwa kyawawa tsarkakakku sun kasu kashe biyu na farko waɗanda allah ya halasta a ci cin su shine halas saɓanin wanda Allah ya haranta su ne daɗaɗa su ne kyawawa misali Allah ya halasta a ci akuya Allah ya halasta a ci rago Allah ya halasta a ci saniya Allah ya halasta a sha nono Allah ya halasta a sha madara wana ce musu bat abubuwa kyawawa daɗaɗa wa'inda Allah ya halasta a gefen su kuma sabanin su akwai wa'inda ke habithat wa'inda Allah ya haranta kamar cin naman alade cin naman jaki shan jini shan giya su wa'annan su kansu Allah ya haranta su don haka yanzu daɗaɗɗan abubuwa na ce sun kasu kashe biyu akwai wa'anda su kyawawan abubuwa ne don Allah ya halasta su na biyu akwai kyawawan abubuwa don an sai su da kuɗin halas in mutum ya sa kuɗi na haramun ya sai naman akuya ko naman tunkiya naman ba tsayyib ba ne yanzu da asalin naman tunkiya tsayyib ne to amma saboda an sa kuɗin haramu an sai shi ya tashi da zama na kwarai ya tashi zama tsarkakakken abu ya koma abu mara kyau ya koma haramu a ci namun akuya ne ba eh saboda kuɗin haramu aka saye don haka shi ma haramun ne ba daɗaɗa abubuwa don haka daɗaɗa abubuwa kala biyu ne da wa'inda Allah ya halasta domin asalin su halas ne kamar yadda muka yi magana abubuwan abinci wanda yake halas ne saɓanin su abubuwan abinci wanda yake haramun ne shan jini shan giya cin matacce mushin abu cin alkhinzir cin jaki cin alade sannan gefe ɗaya kuma abubuwan da aka nemi kuɗin halas aka sayi daga ko abinci Allah ya halasta shi aka sa kuɗin haramun aka saye shi ma ya koma mummunan abu daga abinci ko da kuɗin halas aka saye in wanda Allah ya haranta ne shi ma ya zan habe ba tsayin ba ne daga da mutum zai wahala ya yi kayan baro ya yi jako ya samu kuɗi na halas sai ya sai giya da su to sunan wannan giyar habis ba da abu ba kyawawan abu ba ce mummunan abu ce duk da kuɗin halas ne to yanzu mutum zai je ya sato kuɗi sai ya zo ya sai naman ya ko akuya ko rago shi ma habis ne saboda kuɗin da ya samu na haramun ne ko kuma abincin da ya sai na haramun ne amma mutum ya samu kuɗin halas yanzu ya sai abincin halas ya ci wanda Allah ya halasta so wannan abin kwarai ne kuma wannan shi hadisin ke koya mana kuma shi yake sa an sha addu'an mutum duka wanda ya je wahala ya yi zufa ya samu kudin halas ya zo ya sai giya ya sha in ya yi addu'a tana hana an sha addu'ar shi ya ji ya yi zufa ya samu kuɗi ya zo ya sai naman mushe ya ci ya zo ya sai naman jaki ya ci ya zo ya sai giya ya sha amma da kuɗi ne na halas tana hana an sha addu'ar shi haka wanda ya je ya sati kudin haramun ya samu kudin haramun sai ya zo ya sai naman akuya ko naman rago ko ya sai fura ko nono ya sha shi ma yana hana an sha addu'ar shi domin ana dibin wannan kuɗin da ya samu wancan kuma ana dibin abin da ya sayi da kuɗin don haka sai ka samu kuɗin halas ka sai kuma abinci na halas sai a ce to wannan shine abin da annabi ke cewa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ba haka yanzu zan koma fassara hadisi mun ji abin da hadisin ke koya muna ana bi horayarata yanzu kowa ya san menene yanci abiwa ne kowa ya san wannan ake cewa alkunya رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إن الله طيب الله تركككيني haka yana cikin sunayen Allah at-tayyib ina aka samu daga wannan hadisin inna Allah tayyibun haka cikin sunayen Allah ana samu tun abdu tayyib bawan at-tayyib at-tayyib suna ne cikin sunayen Allah inna Allah tayyibun dama ba a samun sunayen Allah sai cikin Qur'ani ko hadisai ingantattu ba mu iya ba Allah wani suna da muke gani da kyawu mu ce mu rada ma Allah wannan sunan baya halarta sunayen Allah tauqifiya ne wata ana tsayawa ne ga abinda Allah ya bada labari ko annabi ne ya bada labari inna Allah tayyibun Allah tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiban Allah baya karba sai tsarkakakke don haka ko sadaka za baka sata kuɗin haramun ka zo ka yi sadaka da su wani mutum sai ya je sato kwai yana wata mata tana sai da kwai ya je sata sai ya fita sai wani malami ya gane sai ya bi shi ina tsammani ana mato abu hanifa ne sai bi shi ya ce mai bawan allah nan ka ji tsoron allah ya za ka je ka sato wannan kwanga fa na ga sato shi kai ga wata mata cikin kasuwa sai ce kai baka san abin da nake ba ai kasuwanci nake da allah ina zuwa ne in sato wannan kwan sai in je in ba da shi sadaka kaga in ni sato zunubi ɗaya ran in ni sadaka lada goma sai a cire cikin wancan lada to goma a cire guda kaga na ce ribar lada tara ai kasuwanci ne nake da Allah sai Abu Hanifa ya ce amma lalle baka sa abin da kake baka sa annabi ya ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ba ko malamin ya nuna mai cewa ai Allah baya karɓar sadaka sai da tsarkakakken abu don haka mutum bai zuwa kuɗin da ya sato kuɗin da ya samu na haramu ya ce su zai ciyarwa kuɗin haramun ka ciyar da su inna Allah tayyibun Allah tsarkakakke ne la kabalu illa tayyiban baya karba sai tsarkake don haka naira goma gare ka ta sadaka ta halas kai sadaka da ita ya fi ka je ka satu kuɗi ka ɗauki kuɗin haramun ka yi bashi da ruwa ka ciyo bashin banki da ruwa ka zo ka cire ka ce ka ba da sadaka ciki gara ka tsaya ga halas domin Allah tsarkakakke ne baya karba sai abu mai tsarki haka duk abin da aka haranta ci shi ma ba a sadaka da shi kamar ka ce za ka yi sadakar da giya ka ce fi sabilillah kai don Allah za ka yi amma giya ce za ka bai ba yi za ka yi sadaka da nama mushe za ka yi sadaka da nama alade ba a yi saboda me duk in ka gaya mutum ba a wayannan sai ce wai saboda me suka ce saboda hadisi da ya zo cikin arba'una hadith kusan muna yi da masu farawa ne haka ya zo cikin arba'una hadithi hadithi na goma daga abu huraira Allah ya kara mai yadda ce annabi sassa ya ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakake ne baya karba sai tsarkake da ka ci wannan jumla shi shikenan duk wani abu da kaga an ɗauko wanda ba na halas ba za a aiki da shi sai kawo wannan hujjaci ai ba a ba a kusanci da Allah da abin haramun kai yanzu kana son wayannan kuɗin da ka kawo sadaka ne ka gina masallaci ne ka gina kuma kuɗin haramun ne ai ba a yi saboda inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsarkakakke ne baya karba sai tsarkakakke don haka wannan hadisi yana da matukar muhimmanci ka har da ci wannan gaɓan. don haka kai kuma kai ne kake so ka yi wani abu na haramun ka kusanci da Allah da shi sai ka tuna inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sai Allah ya ce wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihil mursalina Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni wata su ma manzanni umarta su aka yi ci aka kuyi kuyi ci aka ku bari su bari don haka manzanni bayan Allah ne su ma yadda Allah yake umarta muminnai na umartar manzanni sai annabi sai ce Allah ya umarci muminai da abin nan da ya umarci manzanni watan da manzanni da muminai a umarce su ci daga kyawawan abu cikin suka wanda ya ci haramun ku abin da aka haramta faƙala ta'ala sai Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati amalu saliha ya ku manzanni ku ci daga kyawawan abubuwa ku yi aikin kwarai wannan haka yake in ka cika yi aiki ba a ci a kwanta babu kyawu a likitanci ma a lafiyar ka babu kyawu ga ainihin ya zo cikin ka kasan Kur'ani ya kunshi komi kulu ƙwaye ba ti na gaba wa amalu da an ci aiki ake in an ci ba a kwantawa don haka da an ci abinci sai a tashi zuwa aiki Shi ne Allah ya ce mu manzanni ya ayyuhar wasu ya ku manzannu kulu ƙwaye ba tayyibati ku ci daga kyawawan abubuwa wa amalu salihan sannan ku yi aiki aiki na gari ku kala ta'ala Allah ya ce mu mummune su ma ya yi na amanu kulu min mara marazakana razaqnakum ya kuwa ne kai imani kuma ku ci daga kyawawan abubuwan da muka arzita ku da aka tayyib kyawawa daɗaɗa da aka wannan ayoyin suna cikin ayoyin da ke nuna halascin cin abu mai daɗi ba haramun ba ne ko mai daɗin abinci yin halas ne in abincin da ya fi kowanne farfesun harshen ɗan shila ya in su aka yi maka kacci in dai halas ne a ce a kamu tsuntsaye harshen su kawai za a ɗebewa a yi maka a su ko wani tsuntsu harshe ne kawai sauran kawai a basu a kai baka cin tunda harshe ya fi komi daɗi cikin cikin komai to ko shi inda kuɗin halas ne shi kenan halas ne ka ci amma komi ko ɗan wake ka ci da kuɗin haramun to suna ne kabe ranar lahira sai ka koka ma Allah don haka wannan ayoyin suna cikin abin da ke nuna halas ne ka ci komai daɗin abinci in halas ne in dai halas ne kudin halas ne wahalar ka ne zufan ka ne komi daɗin abinci yana halatta ka ce sai sun mazakar rajula sai annabi ya ambaci wani mutum yutilu safara wannan mutumin da annabi zai ambata ya cika duk sharuɗa a karɓi addu'a ta yi matsala ta ɗaya na cin haramu cin haramun shi ka a sha addu'a na farko yutilu safara ya yi doguwar tafiya tafiya sababi ce da ke sa a sha addu'a annabi sassan ya faɗi cikin hadisi ingantacce na cikin sunan abi dawud da musa imamu ahmad cewa addu'a uku karɓaɓɓu ne addu'a uku cikinsu da addu'an matafiyi baka in tafiya ta kama ka daga sokoto zuwa kano daga kano zuwa maiduguri daga sokoto zuwa abuja daga kano zuwa lagos cikin wahalar tafiya zuwa dubai zuwa makka zuwa uk in ka ɗaga hannu yi addu'a allah yana karɓa domin matafiye kake ana karɓa addu'ar matafiye amma don haka shi wannan mutumin kun yana da sharaɗi na farko na karɓi addu'a ta ya cika sharaɗi saboda me yutilu ya yi doguwar tafiya na biyu ash'asa akbara ash'asa mai gizo gizo ga kai watan kai ne ya dunkule saboda ya dade shi bai samu mashaci ba yana hanya yana ta tafiya yana ta tafiya bai tsaya mu samu inda ya wanka ba agbara ya yi kura matafiya na da babu inda tsaya su yi wanka yana tana tafiya a hanya kasa tafiya sati biyu sati uku wata wata biyu wata uku babu magana ya tsaya ya yi wanka yake ba don haka wannan ma siffa ta an sha addu'a mutum da yake cikin damuwa yake cikin matsuwa yake cikin talauci ana ansa addu'ar shi don shi annabi zai na addu'ar roƙon ruwa yake fita irin wannan ash'asa akbara yake fita irin ta mai kaskasci ga Allah wanda yake kaskanta kai ne ga Allah wanda yake cikin wata shiga wadda yake ba ta kwarai ba wani yana ɗaya daga cikin abin da ake ansa addu'a irin wannan siffofi na shi annabi ya ce rubba ash'atha akbara madfu'un alal abwabi law sama alallahi allahi la abarahu cikin mutane akwai wani mai gizo ga kai mai kura ga kafafu wainan dai siffofin da annabi ya faɗi ya ce madfuna Allah babu in ya kofa ɗin guje shi aka yi wari yake a cikin Allah me kake wannan kofar gidanmu an ya ce in ya rance ma Allah Allah zai maimai in ya ce na rance da Allah kai zaka shugaban kasa 2023 to Allah cewa zai yi ya riga ya rance don haka kawai a baka juya da za a yi sai a buga kawai kaga kazan shugaban kasa in ya rance da Allah kai zaka gwamnan garin ku baka sani ba kana can kasa sa wasu mallamai ana ta karatu ga wani nan shi in ya rance da Allah sai an yi abu to Allah ce kai tunda ya rance gaskiya Allah sai ce tunda ya rance ba za a saba mai ba kawai aje a yi to ka siffa ce ta an sa addu'a ga annabi ya gaya mana mai irin wannan akwai irin wannan wanda in ya rance da Allah Allah yana yana tabbatar da rantsuwa ce don haka ya cika sharadi na biyu yana cikin siffa wadda ake an sa addu'a irin su ya muddu ya daihi ila sama'i siffa ta gaba kuma ya daga hannuwa ne sama cikin ladubba addu'a daga hannu zuwa sama ana ya kamata mu yi bayanin daga hannu daga hannu cikin addu'a ya kasu kashi uku ba addu'a haka ce yi salati yi addu'a sai mu ce haka ba haka wannan haka bai cikin addu'a ko yi haka duk baya ciki daga hannu wajen addu'a guda uku ɗai ne na farko haka kamar ka sha nono da kake rika ƙwarya in za ka sha nono don ka fuskar ka su zan kamar sun kare fuskar ka ka daga addu'a kamar kai kamar dai ƙwaryar nono ce ka ɗoka za ka sha haka ake addu'a na ɗai kenan na biyu da yatsa wannan kuma bisa mimbari in liman na, bisa mimbari yana addu'a Allah ka taimaki musulmi Allah ka yi kaza ba a haka ba a daga hannu haka abinda ake shine daga farci kawai ake liman shi ma farci yake dagawa wannan ita ce addu'ar da ake bisa mimbari amma bisa mimbari limai na addu'a Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu kaza in ya yi Allah ya ba mu ruwa ruwan sama su wannan daga hannu amma in ba addu'ar ruwan sama yake ba duk addu'ar da yake yana cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan kashi kashin da ake Allah ya muna maganin su Allah ka karbi tuban mu Allah ka yi kaza kaza in zaka daga sai ka yi kalima aka san shi ka dagawa haka da farce addu'a ta uku shine a ɗaga hannaye sama sosai ana cikin masifa in ana cikin tsanani ana ɗagawa sama har wasu ita ce suke cewa addu'a bayan hannu babu addu'a bayan ba ta hannu an yi haka a'a annabi yana ɗagawa sama sosai haka har a ga farin hamuccin shi wannan shine ɗaga hannu guda uku da ya zo cikin addu'a ɗagawa wannan normal addu'a ta yau da kullum wanda ake ɗaga kamar kana shan ruwa a ƙwarya haka kamar ka riƙe hannuwanka guda biyu ka haɗe su ka ɗaga na biyu kuma ɗaga yatsa na uku kuma wannan kuma bisa mimbari ake yi ne na uku kuma a daga hannaye sama kwarai don haka daga hannu yana cikin alamu a da ke sa a sha addu'a annabi sassa ya ce inna allaha hayyun karimun lalle allah mai yawan jin kunya ne allah mai karanci ne yana jin kunya bawa ya daga hannuwa ne ya roƙe shi fa ya rudduhu masu fira allah ya mece su babu komai akwai mutane da ke shiga cikin damuwa cikin abin nesa malamai suka ce bara haramun ne akwai wani mutum da in ka roƙe shi in bai baka ba ka tozarta shi zai ji kunya bai baka ba to don za ka tozarta dan uwanka to shi Allah in ka roƙe shi ya fi wannan mutumin karanci Allah ya ce in ka daga hannuwanka guda biyu zuwa sama kan roƙe shi to bai Allah yana jin kunya wa'annan hannuwan su dawo bai an sa maka addu'arka ba don haka ya cika wannan sharaɗin sharaɗi na gaba ya rabbi ya rabbi ina kiran Allah shi kadai ya rabbi ya rabbi ya ubangiji na mafi yawan addu'a ta zo cikin Qur'ani addu'a annabawa don rabbana rabbana rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita rabbana rabbana da suka zo cikin Qur'ani sun fi yin addu'a da rabbana ya fi yin addu'a da Allahumma shi ma wannan yayi ikhlasi wajen addu'a yayi tauhidi Allah ɗaya ya roka amma yana da matsala ɗaya da ta za ta hana duk wannan sharuɗin da ya cika za a roshe su saboda mai wa mat'amuhu haramun abincin haramun ya ci ko da yake wannan addu'a kuɗin riba ne bashi da ruwa ne yake cin kuɗin su ko da yayi wannan addu'an sata kuɗin gwamnati yayi da su ne aka yi mai cefane gida aka yi mai abinci ko da yake wannan addu'ar yankan aljihu yayi ko da yake wannan addu'ar giya ce ya shawo ko da yake wannan addu'ar mushe ne ya ci ko naman alade wata abin da ya ci haramun ne wa mashrabuhu haram abin da ya sha haramun ne da kudin haramun ne kudin sata ne aka sai wa'annan juice juice inda aka aza da wa'annan ruwan wa malbasuhu haramun tufan da tufafin da yake na haramun ne kudin haramun ne aka sata kudin jama'a ko aka yi riba ko aka yi yankan aljihu aka sai tufafin ko alhariri ne wanda aka haranta ma maza su sa wa gudhiya bil haram kuma an ciyar da shi da haramun sa'ad na ya ce fa anna yustajabu lahu ta yaya za a yi an samu wannan don shi sa'ad bin abi kasar ce ma annabi ina son in zan mai ansa wanda ake ansa addu'a sai ce a adib mata maka yustajab da'awatuka ka gyara abincinka ka gyara abincinka ya koma halas sai a addu'a ka da yi Allah sai Allah ya karba idan kana cin halas muslim ya ruwaito shi wannan hadisi ya nuna muhimmancin cin halas da kuma munin cin haramun da wajabcin a guje ma haramun. Haka za mu je hadisi na gaba. alhadithul hadi ashar imam no ya ce hadisi na goma sha ɗaya cikin wannan littafin mai albarka da haka tun da hadisi arba'in ne za mu karanta a muka ce arba'un hadith mun yi ɗaya bisa hudu tun da hamsin ne za mu karanta mun yi ɗaya bisa biyar an abi muhammad to yanzu wani sahabi zai kawo mana sabo tun da kuka ji ya fara kunya an abi muhammad an kabo daga abi muhammad an abi muhammadin al-hasan ibn ali ibn abi talib ha ah, hadisin manya ne duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama manya ne an karɓo daga abi muhammad sunan shi hassan bin ali bin abi talib sibdi rasulillahi sallallahu jikan annabi sallallahu wa tihi kuma dan lelen annabi sallallahu alaihi wasallam doka hassan bin ali bin abi talib mi suna mi kunya ta abi abu muhammad doka shi mana mai kunya da abu muhammad hassan bin ali bin abi talib sifdi rasulillahi sallallahu alaihi jikan annabi sallallahu don shi ce babba tun yanzu ana magana gidan annabi ne wa raihanatihi kuma ne faɗi duk sabon manzo Allah manya ne kuma ɗan lelin annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ma Allah ya yadda da Hassan da Ali to amma yanzu guda mutum hudu aka faɗi nan ku tsaya ku jiya dama na ce muka na cewa radiyallahu ma wanda asa bai an ce an abi Muhammad daga baban Muhammad ga an baci Muhammad dan dan Hassan sannan aka ce Hassan na biyu kenan bini Ali dan ɗan Ali na uku na hudu abi dalib dan abi dalib mutum hudu amma mutum biyu da sahabbai cikin su hasan jika manzon Allah sahabi ne baban shi ali bin abi dalib sahabi ne amma kakan shi abu dalib ba musulmi bane bai musulunta ba to shi kuma dan dan shi fa muhammad na an ka fara faɗi na farko shi kuma muhammad ba sahabi bane shi musulmi ne amma ba sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cewa radiyallahu anhu abinda ake cewa sahabbai ake cewa radiyallahu anhu in an faɗa mu wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu babu matsala amma dai abinda aka sani sahabbai ake cewa radiyallahu anhu qala sai ya ce hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da na har da ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar duk abin da ke maka kokonto abin da yake maka shakka zuwa ga wanda babu kokonto babu shakka duk abinda wannan shakka ta ka kai to ka bar shi ka koma ga wanda ba ka shakka rawahu tirmidhi wan nasa'i wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahih bari in dawo in kuma bayanin hadisin ana bi muhammad muka ce wannan shakki ma alkunya ko baban muhammad mi sunan shi alhassan bin ali bin abi talib hassan dan dan ali dan dan abi talib sibdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jikan annabi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi kuma dan lelen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hassan shine dan lelin annabi sallallahu annabi sallallahu yana da jikoki guda biyu sanannu wanda suka fi shahara hassan da husaini cikin su hassan shi babba kuma shi a dan lelin annabi sallallahu abin mamaki yau akwai wasu wanda husaini suka ɗauka husaini husaini husaini babba ne husaini jikan manzo allah sallallahu ne annabi sallallahu ce da hassan da husaini su ne shugaban matasan aljanna amma hassan ya fi husaini falala hassan din nan su wasu ɗauki ya husaini husaini a kashe za su je su husaini to amma hassan ya fi husaini don shi imamun nawawi da ya kawo domin na bambancin su sai ce hassan domin kakka ce husaini sai ce raihanati ɗan lelen annabi sallallahu ya muka gane hassan ya fi husaini ta hanyoyi guda biyu na farko duk hadisin da ya zo da falala husaini yana magana falala hassan ba a samu hadisi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa husaini addu'a shi ɗai sai dai ya haɗe su ya ce alhassan wal husaini sayyida shababi ahlil janna hasan da Husaini shugaban samarin aljanna ne kaga su biyu aka faɗi nan ka ji an faɗi halal Husaini to da hasan to amma shi Hassan akwai wasu hadisai daban da suka faɗi falalate wanda ba a faɗi na Hassan ba kamar annabi sassa ya ce inna ibni hadha sayyid wannan dan nawa annabi da yana kiran su yaya ne ya ce wannan yaron dan dan nawa shugaba ne kuma ina fata Allah ya yi sulhu da shi tsakanin tsakanin runduna biyu ta muminai da za su yi fada kuma haka aka yi da rundunar Ali bin Abi Talib Allah ya kara mai yadda da Muawiya bin Abi Sufyan Allah ya kara musu yadda da shi da baban shi da wannan rundunar suka yi fada sai Husaini ya Hassan ya kasance shi ya yi musu sulhu haka nan Annabi sallallahu alaihi je kawai inda hasan ziyara ya tabbata cikin sahih Bukhari wata Annabi san kawai kama hanya sayyidina Abu Hurairah ya be shi har ya je gidan Fatima Annabi san yana zuwa gidan Fatima sai ce a san matalaka a san matalaka a san matalaka ina mai yamin bakin nan wanda bai iya magana ba yana nan wasan kaka da jika annabi yana tambaya hasan fa hu shay'an sai na Fadima ta dan tsayi da hasan bai saurin fitowa watan za a yi mai wanka a gyara shi a sa mai turare ga kakani ya zo sai a yi hito yana dariya annabi sassan ya ɗauka yana wasa da shi annabi yakan je ziyara hasan annabi in ya ga hasan ga hanya yakan bi shi da gudu annabi yana jama'a su dinga bauɗiya su dinga bauɗiya har annabi ya kama shi lokacin da yake mai addu'a ya ce in nabdi haza sai lalle wannan dan nawa shugaba ne annabi sassa yana son hasan sosai yana mai addu'a irin wadda ba a ruwaito yawa Husaini ba wannan yana cewa ya fi Hassan ya Hassan ya fi Husaini kuma duk wanda ya karatu Islamiyya tun da farko kuma kan ta zawai za a karanta mai wannan hadisin sai a ce Hassan dan Ali dan Abi Talib jika annabi kuma dan lelen annabi kaga wannan ta gehen ta gehen hadisai kenan ta gehen aikin su ma a rayuwa ma abubuwan da suka yi dukkanin su manya ne dukkanin su abin koyi ne amma in ka je rayuwar su zaka ji cewa rayuwar Hassan fi abin koyi tafi abin sha'awa me yasa lokacin da da Ali bin Abi Talib yana faɗa da Muawiya Hassan dan dan shi wannan Hassan din shike ce mai baba na bai kamata ka shiga ko da kai adda gaskiya amma ana kashe musulmai saboda kai mi an mulki ka so ka bisa mulkin nan mana sai na Ali bin Abi Talib bai karbi shawarar Hassan ba dan dan shi shi ganin ya babana kai kokai saboda mulki zaka zo ana kashe mutane ko kai da gaskiya ka jaye ka ce baka so tun da duniya ce mulki ne sai wani ya doka ya fi a kashe musulmi da baban shi aka kashe baban shi Ali bin Abi Talib din bai karbi shawarar shi ba kashe sai aka sa Hassan matsayi ne ana sa Hassan sai ya ce to yanzu ku masu jayayya da mu kuke so ku zo mu yi sulhu in dai za a bai yaki to ni zan sauka bisa wannan mukamin ji irin hali na kwarai hali na kirki sai aka yi yarjejeniya sai ya ce shi ya sauka in dai mukami ne shi ba zai zauna bisa wata shidda ya yi ya ce in mukami ne na sauka a kaina ba za a kashe musulmi ba to bayan ya sauka sai husaini dan kane ne sai mutane suka suka same shi suka ce wallahi kakka yadda mulkin gidan ku ne tunda shi ya ce bai so kaje za mu bi ka aje a yaƙi ka karɓo to wajen yakin a karɓi mulkin aka kashe husaini allah ya ƙara mai yadda husaini ya fi nesa ba kusa waɗanda suka kashe shi fallafi su daraja amma kuma bai kai daraja Hassan ba shi Hassan da yace ni bai da a kashe musulmi ba in dai mulki ne na sauka shi kuma husaini ya iza shi ya je ne wajen neman mulkin a can wajen neman mulkin aka kashe shi Allah ya kara mai yarda da shi ya fi cincinta da mulkin bisa ga wanda suka kashe shi yana neman mulkin da su don haka ta kowane gefe Hassan ya fi husaini amma sai ka ga mutane ido ya rufe da ido ya husaini ya husaini ake ta ake ta Allah ya samu gani ya ce hafistu min rasulillahi sallallahu na kiyaye daga annabi sallallahu yana cewa da ma yuri buka ka bar duk abin da yake maka kokonto ila ma la yuri buka zuwa ga abin da bai ma kokonto don in kana kokonton abu ka bar shi ka je wanda bai kokonto to yanzu zan ba ku misalai kila wa'anda tun daga mun ci karatu ne na masu farawa kila wa'anda za su kokai su kwance muku kai ba za su kwance muku kai ba idan mutum ya yi alwala sai ya zo sallah sai ya ce zai zai sallah sai ce alwala ta ta kare ko bata kare ba kila mafi yawa abinda kuka sani tunda yayi shakka ya je yayi alwalla amma yadda gaskiyar lamarin yake shi yana da alwala. saboda annabi ya ce da amma ya ribu ka ila ma la ka ba abinda kake shakka zuwa abinda kake shakka to me yake shakka abinda yake shakka alwallar ta kare abinda yake da tabbas azuna yi alwala da zan azhar tabbas na san nayi to wannan shine ban shakkan nayi alwalla to abinda nake shakka bayan yi ri'i shin nayi fitsari yanzu shi yake shakka sai mu ce to ka bar abin da kake shakka ka kama wanda baka shakka wanda baka shakka shine kayi alwala to mutum ne dazu ya tabbata yayi fitsari ko ya tabbata yayi bayan gari ya tabbata yayi rihi iska ya fito mai alwala ta kari sai zo zai sallah sai ka tunanin nayi alwala ko ban yi alwala ba sai mu ce baka yi alwala ba saboda kana da tabbas din cewa alwalarka ta kare ɗazu yanzu abin da kake shakka kayi ko baka yi ba sai mu ce da'ama ya ribuka bari abin da kake kokonto na kayan alwala ila ma la ka zuwa wanda baka kokonto shine alwalarka ta kare ga dukkan komai in kana shakka abu kayi ko baka yi ba to sai ka ce wanda kake da tabbas shin wai ni azumi biyan ni yanzu ko shidda na sitta shawwal sai mu ce abin da kake da tabbas biyar kai na shidda shi kake kokonto hita batun shi ko mayin wani shine da'ama yaribuka ila mala yaribuka yan kawo nama guda biyu aka aje aka ce ɗaya nama akuya ne ɗaya naman alade ne baka san kowanne ba sai a ce dukka basu saboda yanzu kana kowanne ka ci kana shakkar cewa shine annan alade ko ba shi ne. za a ce duk sun haranta aka kawo kohin juice guda biyu aka aje ma aka ce ɗaya juice in lemu ne ko juice in gwaiba ne ɗaya kuma na giya ne sai dukka ba domin kowane baka san kowanne ba baka iya bambancewa domin kowanne ka sha kana tsammanin shi ne duk abin da kake shakka shi za ka ajiyewa ka yi amfani da wanda baka shakka don haka mu koma waccan ka'idar ka in yawaita muku misali in ka zo za ka sallar azahar la'asar ta yi shi kace shi na yi azahar ko ban yi azahar ba sai mu ce ba ka yi ba kana da tabbas in cewa ka yi asuba daga asuba sai azahar shakkun kai ka yi azahar ko ba ka yi ba to ka yi ba ka yi alwalla ta zo shan alwalla ta ta karye ko bata karye ba sai mu ce kana tabbas din alwallah shakkar da kakai ta karye ko bata karye ba don haka ka bata karye ba ka tabbata ka shiga toilet dazu to kayi yi alwalla ko baka yi alwallah ba sai mu ce kana tabbas din ka shiga toilet alwalla kuma kana kokonto sai ka bar kokonto don haka wannan hadisin ya koya mana duk abin da kake kokonto ka bar shi ka yi wanda baka kokonto ina fatan mun fahimci hadisin kuma anan za mu dakata yau saboda lokaci ya kamata kila mu ansa tambayoyi amma sai karatu na gaba ko akwai su da abani ɗaya ta ga tambayoyi wani tambaya yake ce assalamu alaikum malam don allah idan mutum zai yi addu'a da me ya kamata ya fara da me kuma ya kamata ya kare wani zai addu'a ya kamata ya fara yabon allah ya yabi allah sannan ya wa annabi sallama salati sannan ya fara addu'a nan wajen mu an saba da ce sallu alhannabi nabiyil karim sai a fara salati ba laifi ba ne. amma dai abin da ya fi shine a fara yabon Allah baka ganin in ka zo tahiya tahiya duk ta kunshi wannan sai ka ce attahiyatu lillahi was-salawatu wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy sai ka gama yabon Allah sannan sai ka zo kai salatin annabi sannan sai ka yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati basiid dajjal wa min adhabil qabr sannan kai ka nemi ka nemi addu'o kai ka nemi tsari ga waɗannan abubuwa sannan kuma ka yi addu'a wadda kake so don haka kamata mutum ya fara yabon Allah in ya yabi Allah ya wa annabi salati sannan sai ya yi addu'a shikenan kawai eh to shikenan tambaya ɗaya za mu ansa saboda lokaci amma insha Allah a shiruwa na gaba za mu ba da dama mu ansa sauran tambayoyi ka a manta wannan karatu ne na masu farawa sai mu haɗu a wata halka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh